يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake jaddada mu ga Allah maɗaukakin sarki da ya tsawaita mu zuwa haɗuwa a wannan majalisi na biyu na karatun muwafa al'imami malikin ibn anas rahimahullahu ta'ala A idan ba a manta ba mun yi karatu na farko wanda muke muka ba da takaitaccen tarihin imam malik da almajirinsa yahya ibn yahya al-laifi ar-rawiya da kuma ɗan takaitaccen bayani game da littafinsa wanda ke gaba gare mu muwaffa imamu malikin tun lokacin nan sai a yau wannan ya samu asali wa karatun ta samu asali sanadiyar a wani ci gaba da mun samu na wannan gyaran masallaci kamar yadda yan uwa ke gani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mu wanda ya wannan aiki da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi ya sanya wannan cikin mizan na hasanatihi kuma Allah shi wai ta mana irin su abu na gaba game da shi ainihin karatun muwatta imam mali ko ku wannan majalisi namu kamun muhara dan abin da ka in jawo hankulan mutane game da shi shi ne. wannan karatun namu yana da manufofi manufa ta farko shine karantar da al'umma game da ingantaccen addininsa wannan shine mafita shine magani na matsalolin da muke ciki a in kace za a karantar da al'umma to dole sai karantar da su abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda imam malik ke faɗa shi mai littafin muwatta imam malik wanda kuma ya samu wannan tsauni daga malaminsa ko kuma daga babban khalifa umar bin ibn abdul aziz yana cewa babu abin da ke gyara wannan al'umma sai abin da ba mai abin da ke gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkonta duk da muka sun mu zama duk hanyoyin da muka sun mu doka na gyara za mu cimma wannan gyaran in ba mu koma irin tafarki da aiki na magabata yadda sun ka gyara kansu ba wannan ke na abu na farko ke abu na biyu da muke so mu cimma ne bayanar da gaskiya wannan abu na mawuyaci in za ka bayanar da gaskiya kar ka damu da mai jin daɗi ko wanda baya jin daɗi za ka faɗi gaskiya abin da ka sani kuma ne gaskiya wannan kenan wannan za mu ce idan mutum ya ji an yi muwafaka an yi daidai da fahimtarsa ko da ra'ayinsa to wannan muwafaka ta an ka samu idan kuma yadda an saba masa to wannan mukhalafa ce amma ba da gangan ko da niyyar saba masa ba ko ko da gangan ko da niyyar ai daidai da shi duk wanda ya zai aji aiki ne don ya daidai da mutane ko ko ya saba musu wannan karshen al'amari zai hasara kai kokari yi daidai da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya ina fatan mu gane wannan abu na gaba wani manufanmu daga cikin wannan nasiha ga al'umma wanda shi ne addini mazo sallah ta lafi addini an-nasiha addini an-nasiha kunna liman fara lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immati muslimin wa 'ammatihim to addini nasiha ne tura tsintar tsintar ya tsintar taimako tsintar adadi ga al'umma wannan yana daga cikin abu gaba wanda shi ne na hudu bayan mun ambata cewa na farko karantar da al'umma na farko abu na gaba wato na hudu bayan na farko muke karanta da al'umma na biyu bayanar da gaskiya na uku na da al'umma sannan wani ta hudu shi ne haɗa kan ɗan uwa musulmi haɗa kan ahalus sunna a lokaci guda wato mun samu kanmu cikin wani yanayi wani zamani wanda yake aƙida ɗaya tafarki ɗaya ko wannan mu kiran cewa ahalus sunna yake yi amma ni ɗan wani abu wanda bai kai ya kawo ba wanda ba ya jigo cikin matsalolin addini manya-manya ba kai ma wani ba ka sama cikin addini ra'ayi na kai kawai za ka ya zo ya raba mu ya yi kai da mu ya zan makiyanmu makiyanmu na waje ko makiyanmu na ciki sun samu daman mu makiyanmu na waje su ne arna ko kiristoci ko waɗanda bai ba su da mu guda ba ko makiyanmu na cikin gida su ne yan bid'a da ɗabi'u da sauransu idan mu samu haɗin kan jama'a mu samu haɗin kan fahimta guda mu gano cewa wannan tafarkin da muke taya kan shi na ahlus sunna guda ce guda ne daga farko har ƙarshe na ra'ayi na ko bambancin fahimta ne ko wasu abubuwa ne ke kwada tsakanin mu shi ya samu dama sai tsara mai da mu ɗai ɗai ɗai ɗai ina fata mun gane wannan daga cikin wannan da kanmu mu zama tsintsiya madaukin madaukin madaurin su guda wato anan ka samu samu kanmu duk abin da ka kira kanka to karshe za a waye gari abu guda ka kira kanka ahlus sunna ko ka kira kanka dan ibada ko ka kira kanka dan salafi duk abu guda illa ɗan wasu bambance bambance da na fahimta kila ya zo ɗaya sa kila suna ya canza amma duk manuwa guda ta asali guda kuma ala duk suna amfani da irin waɗannan kila na fata mun gane yawwa daga ce makanta halin sunna daga ce makanta salafi daga ce makanta izala da izala duka duk manuwa guda ta ina fata mun gane kuma alhamdulillah zan iya ce mun hau mataki na cin wannan ko ba haka ba alhamdulillah yanzu kusan babu bambanci in kana ahalin sunna a lokaci guda kai ne kai zala a lokaci guda kai ne salafi kuma wannan ko baka yadda ba haka take ko baka yadda ba ko ka yadda haka take duk tsari a kan gida bai manta ko ban manta ku yanzu komi a ka kana cewa ba da izala ake bai kai dan salafi kake da ta yi ka daga ka ce Allah sa mai ce kai izala kai izala fa kake ko ba haka ba komi kai izala kake eh abuna wanda shi kashi ko taso ko kaki illa wata fahimta ta aka sa ko ko wani canjin ra'ayi na aka sa kuma makiya sun ce in da wannan damar suka saka kaɗo cikin mu don mu samu wannan matsalar to muna fata mu fahimci wasu abubuwa mu fahimci yan bambance bambancin fahimta wanda ba ta kai a raba mu ba mu raba masallaci mu ce ba mu biyan wani sunna mu ce wani bai kalli bai kaza ba bai kaza ina fata mu gane wannan alhamdulillah yanzu a mataki na ƙasa da mataki na jiha da mataki na ƙasa na local ganyen, da mataki na unguwa na shiya su an samu an samu waraka daga wannan matsala ina fatan mu gane alasabilin misali yanzu za mu ci tsaron ga namu akwai kowa sannan kuma mun zan abu guda ko ba haka ba ina ganin huskoki da yawa yanzu akwai ɗaliban malam bakar mabera akwai ɗaliban malam musa lukuwa akwai ɗaliban malam mansur duk wuri guda gaba ɗaya ko ina jin wannan shi gaba na nan na sai mun ga bayan bid'a da masu gaba da bid'a insha Allah ta'ala kuma abinda muka ƙara samu jin daɗi a unguwan nan kullum ina faɗa haka kana cikin unguwoyin da babu ɗari ka in kana da shi yadda babu ɗari ka to ka zo mabiya gaba ɗaya masallacin mu ga ahalus sunna gaba ɗaya wannan yana cikin abubuwan da zaka samu jin daɗi game da shi inda ka dama ai sallah bila khawfin wala taraddudin ai sallah ya ahlus sunna kila fahimci wannan Allah ta mu gani ya ana ji a bashi sai dai a yi kokari zuwa abin da aka to alhamdulillah ta'ala ubangiji Allah ya taimake mu ga wannan manoyi namu Allah ya kawo fahimta a tsakaninmu Allah ya daidaitar da fahimtar mu sannan abin da ka sun tsara kira gare shi shi kira zuwa ga sunna ko kira zuwa ga musulunci bi wajen am kira ne na kowa ba sai na malami ba ba sai na basarake ba ba sai na liman ba ba sai kira ne na kowa balle ko an yi walau aya ta tabbata hadisi ingantacce a ci an mazo sallah sallan yana cewa nasarallahu ra'an sami'a minna hadisan ذهب الغضب الى غيره ذكر الله امرا سمع منها ذكر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها حديث اسمع رواية دامة حديث رواية دامة على كل حال الدعاء تاع الخير ودنا من صلى الله عليه وسلم وذاك أيش منه mutashi tsaye mu yi kara zuwa ga wannan tafanci madaidaici na ahalus sunna ina fata mun gane wannan daga cikin cimma wannan manufar sai mu haka ya dace a shi da ta tattuka masu kama da haka Allah ta kama limamin wannan masallacin da alkhairi ya yi tunanin cewa ya kamata mu sa wannan littafi wanda kusan za a yi iki ne za a ɗaukar shi ne shi ne littafi na farko a cikin jeran biyar manyan manyan littafan hadisi in ka shekara da kutubu sitta ko kutubu hamsa kace musnad na imamu ahmad kace imamu sahih bukhari sahih muslim abu dawud da nasa'i tirmidhi ibn majah to za ka ce imam malik shi ne na farko a jeri saboda shi ne ya rigaya kuma shi ne ya zama saman ne kamun duk waɗanda su ina fata shi ne mun gane saboda haka wannan fikira ta mai alkhairi a wannan fikira ta kuma wanda za ta kai mu insha Allah ga cigaba a tana tsawaita ta kila mudibi a shahi na farko ga waɗanda kire ne shafi na farko inda dai malam ya buɗe littafi da bismillahir rahmanir rahim ba matsala ko da wajen takadimi ko wajen mukaddama an samu ɗan wasu bambance bambance amma nassin hadisi shi zai zo guda nassin kashin bakin hadisi zai zo guda sai na ga mafi yawan waɗanda aka gare mu muna da wannan nuska musamman akwai nuska ta masallaci ita ce wannan amma duka abin bai guda ne a kuka diba malam ya buɗe littafi ne da bismillahir rahmanir rahim masani ba ko na ku ya sa wannan sai ya ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wannan haka ya sami anawa nuska wannan shine tabi'a shine al'ada na malaman farko malaman farko babu wata mukaddama da suka yi kamun bismillahir rahmanir ko bayan bismillahir rahmanir rahim in ba talaki ba shi kira sai fara karanta babu wani jeren giyar bayani da jeren giyar doguwar mukaddama da yi saboda yi saboda da'a da tawazu'u da ladabi da makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wannan ɗabi'a ta malaman hadisi yasa za ku fahimci wani abu in muka fara karatu duka hadisan ma duka littafan hadisai ba mu wasa imam malik sai ba ba bukhari ba muslim ba dukkan ummahatul kutu na hadisi ko wata dabi'a wanda suke farawa ba a wani girgizawa gwarzantawa da yabo da jera wasu kalamai na farko ga duk malami ko ɗaya daga cikin rijal na wannan hadisi kila an fahimta wato ba a cewa قال shaihu al'allamatu al-mu'azzamu sa'idu kama sunan malami shi da kun fahimta babu wannan mutaakhir ne sun ka ɗauko amma salaf babu haka nan shi yasa duka in gaba duk umma da wannan me yasa duk gaba ɗin su suna ƙarƙashin makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam makarantar annabi ku idan ka zo makaranta da ya kiranka ga ya sunan ka aka kiranka ko in kana gaba da malamin ka Ibrahimu zai ce ma ko ko Aliyu ko Muhammadu sawa'un alhaji ne kai ko dakta ne kai ko malam kai ko baba kake ko ba haka ba ko baba ne kake in sa aji yana kiran rijista sunan ka ne ko ba haka ba to saboda ni ka'ida ta ta makaranta to nan Imam Malik zai mana jagoranci zuwa ga makarantar manzo sallasallar aya daga cikin waɗanda suka yi graduation daga cikin makarantar manzo sallasallar shi shi sa da shi ɗalib da shi imam malik kama mai ne ɗalibai ne duka suna ladabi ga manzon Allah sallasallar ta a yaban kowa kawai sai a faɗi turare ina fata kila mun gane wannan yasa in za a kawo hadisi za ta kawo sanadi kawai suna aka faɗi suna suna suna suna shikenan ka wuce sai ka kai ga sahabbai in ka kai ga sahabi shi ma suna ne ka sahabi amma sahabi suna da wata ka'ida da malama da sun kasa in ka faɗa ko babu rubuce sai ka ce radiyallahu anhu wannan rabbi na ga yan saboda suna da aqidar zagin sahabbai radiyallahu suna son kusa wanda aka nuke da. sannan ka'ida ta in ka kai kan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka yi mai wannan ko babu shuru ina ba ta mu rike wannan idan ka san haka sai ka san sirrin da sirrin da Allah ɗuwa ka darajar shi na tafi ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ɗuwa ka daraja shi yasa malaman hadisi su ne mafi daraja daga cikin mal daga cikin kowane kategori kowane aji na malamu ina fata ku gane wannan Allah sa mu gane wannan باب في بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على wa ala alihi wa وصحبه babu tabbacin wanda ya ce wannan yana yiwa imam malik ya ce wannan yana yiwa ya haya ya haya ya ce wannan yana yiwa wanda ka rubuta muna wanda ka karbuwa ga hadin ya haya ya ce wannan ina fata mu gane wannan amma sun ce akwai tabbacin cewa wuqutus salati ko babu wuqutus salati ko babu auqatis salati ko wasu za su za wata nusa ya ce auqat wani wuri ya ce wukutu ta aina da auqatu da wuqutu duk jam'ina na waqati na lokaci ina ba ta mu gane wannan illa dai auqatu abinda malaman sarfa kace ma jam'ul illa jam'i da karanci ko wani malaman luka suna da malaman luka suna da wani suka ce jam'ul illa idan jam'in bai wuce goma ba za su za su jam'ul illa sai a ce auqatu kila an gane asiyafu sai eh, hin bai wuce goma ba Idan kuma ya wuce goma sai a ce wuqutu kila an gani sai a mai jam'ul kasra to kana iya cewa a ah, to in haka na ai kenan kamata yana a ce aukati ko aukati inda sallolin mu guda biyar na azhar la'asar magariba isha'i ko subahi kamata a ce aukati ko ba haka ba to amma gashi ya zo wuku sai muka ce a'a malamai luga suna itibarin cewa idan abu na kansuri zai kacewa ah, to sallah da za kai da yin yau ya gobe kana yayi jibi kana yi kula ka yi faɗi ka yi in Allah ya tsara ka shekara ɗari baka bari sallah ko haka ya zan hukuku kila an gane ni ikibarin adadin sallah za ta yi shirka aka yi jar'in kasara gara in kuwa sun taɓa jam'ul kila suka ci auƙatu sallah, yi. ina ba ta mun gane wake lahu asfahihu dukkan biyu ingantacce na mun fahimci wannan ko imam malik yana cikin da suka so da wani sabon salo wanda kowane malami na zuwa da wani da nashi salo da nashi manuwa wajen mi wajen buɗe littafi irin an al'adanci duk malamin da ya zai littafin da aka ce ma jami'u abinda aka ce ma jami'u littafin hadisan da ya haɗa Allah azumi zakka haji mu'amalat irin guyu'a auratayya kinikayya, garbu kado irin adabu adabu safan adabu kaza irin wanda su wannan ka'ida su fara da Allah ko ba haka ba in sun ka zo su sai muke nan imam malik ya faki da su ko wajen ni wajen sallah ku ta an ka ce ko to amma in sun ka bude suka ce kitabu sati ka'ida su ce babu taharati su ah, kaka suka cewa na imam malik sai ya saba musu gaba ɗaya sai fara da ni wakatu salati saboda ni saboda wata ka'ida ko ba haka ba ka'ida shine ni shine ba a cewa ka yi arwalla sai sallah ta waje ba gare ka wannan ana zama sallah ba ko ana zama arwalla ba ta yi sallah ba ba a cewa ka tashi ka yi arwalla ba sallah za ka yi ba manzo sallah sallan ya shiga yauce ya biya bukata ya shigo sai alin shantali ya zo ya zauna suka ce ana za ka arwalla sai ce sallah zan yi ko ya ce sallah zan yi a sai kenan ya nuna ba a wajabta ma sallah abuwal ba a wajen kama tsarki sai sai za ka sallah ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum haka babu wajen sun tsarki ko arwalla sai sallah ta wajaba ko Allah ba ta waje ba sai lokaci ya shiga ittifaqa ko sallah ba ta waje ba daga cikin shurudul wujubi na sallah dukhulul waqti to dole sai an samu abinda ta wajabta ma sallar na abinda ita sallar ita ta wajabta ma tsarki ko ba haka ba saboda haka lokaci fara fara magana da shi kamun ni kamun aliki kamun ni kamun sallah kida mun fahimta fikihu imam malik nan ya yi sauran fikihu kida mun fahimci wannan daya na biyu kuma fikihu imam malik anan an kai mu do sallah da manzo sallah sun yi isra'i da ya dawo shi a hadisin da zamu fara haduwa da shi yanzu bayan isra'il manzo sallah sallah har kun abin da jibril ya zo ya karantar da mutane shigan lokaci a ce shi an na farko shi na fatan mu gane wannan lokaci saboda haka lokaci shi ne ya kamata a gabatar kila fahimci wannan abu na biyu akwai wata nukta akwai wata fa'ida wanda imamul bukhari ya kawo irin ta lokacin da ya buɗa da inna a a'malu binniyati wa inna ma likulli imrin ma nawa aka ce abin da yasa imamul bukhari buɗa da wannan tun kai mai karatu ko kai ɗalibi ko kai malami kai ikhlasi sai fara buɗa ma da inna mal a'malu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin wa inna ma li kulli imrin manawa wanda kuma in ka diba ba bai da alaka da babu abul wahyi na da alaka da inna mal a'malu bin niyyati saboda kai ikhlas ko ba haka ba sannan shi ko imam mali ya shi da wata nukta yadda ya fara da babun kutu salati dun tsare lokaci da karatun da tsare lokaci ga ibada da tsare lokaci mafi yawa inda mutum ka hasara lokaci ina ba ta mun gane saboda a karatu ma kai ɗalibi ka yi ƙoƙari ka kiyaye lokaci saboda lokaci abu na mai kima babu kutin salat ina ba ta kila ta kyau ya haifo abu na gaba sai malam ya ce wani malam an ka ce ƙala sai ka ce ƙala abu marwana kuma ce ƙala abu marwana ya hayar yahya ya hayar laifi shi ya haya yahya ya hayar laifi ko kuma ce ɗanai shi awwa ana mai kunya da abu marwana sunansa ubaidullahi in yana da wa wani ana ce mai abdullahi ibn yahya shi ko wannan shi ubaidullahi ibn yahya ina fatan ba mun bar labarin wannan lokacin da babani ya tafi madina yayyo katu ya kwaso karatu imam malik ya zo koma madina ya koma laif ya koma andalus a kan wata ga yanzu sai ya zo yana shifta ga ɗalibinsa ɗalibinsa kuma ɗansa na abin da ya karanto da malamin su Imam Malik ko sai ce uku ta rubuta shi haya din wanda ya dauko karatu sai ce haddasani ya haya haddasani malikun ina ba ta mun gane shi ko da in zai rubutawa sai ce haddasani ya haya baba ne ke ina ba ta mun gane saboda ana makaranta bai kote babana ba faɗi suna ne yayi kilan gane haddasani ya haya an malikin ko ba haka ba ehe sai ka ce قال أبو موانا عبيد الله بن al المتوفى wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da tisin da takwas a rinka saƙon da sun tsani amma ka samu daga na masallaci ka sa ga naka an fahimta ka sa ga na masallaci ka sa ga naka yawwa don ka a jagwal wani abin ɗari biyu da tisin da takwas ɗari biyu da tisin da takwas ta da ya rasu yace yace haddathani ya ibn yahya al-laythi babana yahya ibn yahya yahya in yahya al-laythi kabila ce wadda ta zauna ɗa'ifa kallon daga ɗa'ifa ta fito da suka yi hijira suka koma andalus suka zauna can suka yawaita yanzan ɗan kabila ana ce musu ni laifi ruwan da fito daga wurin laifi amma asalin su ya ɗa'if kila ana ba ku gane wannan nan muna da irin wani ɗabi'a sai zan wani gari akwai yan kaza ko ba haka ba ba in ban ban san tarihi ba amma inda aka cewa mallamawa ko irin wata koko wazano da aka ce akwai shi ya mallamawa wasu na cewa daga mali sun fito ko Allahu alam ala kulli halin dai sunan sai ya fi ku ku yan wannan kabila ko da kun zauna wani gari to allafi asalin kabila ce daga ta'ifa eh shi yasa cikin sabon in ga an ce allafi allafi cikin andalus na a dan daifa kuma shi wannan allaiti dan andalus na zuriyar ta kabila ta ta koma andalus ina fata mun gane wannan ya haya ibn yahya ibn kathir ibn uslasa ibn shimlana ibn mankaya allaiti haka ba ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu almajirin imam malik yace an malikin daga malamin sa ابن أنس ابن مالك مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي المدني اليمني إمام دار الهجرة المولود سنة ثلاث وتسعين المتوفى سنة تسع وسبعين بعد المئة إلى أن هو كودا بكريك كوني با كريك سوناني ka rike jet na haihuwa ta da na mutuwa saboda ni saboda ka samu wata riba ta tafi ina fata mun gane in mun ce hadisi mun kadiun ka san me muka ne muke magana daga malamin sa imam malik kuma wani abu in mun ka faɗa ba mai mai kashi wannan dai na farko na an ibn shahab daga babban malamin shi ko imam malik wane ne sai ka ce muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdullahi ibn shahadin az-zuhri kila gane muhammad ibn muslim ibn ubaidillahi ibn abdullahi ibn shahadin az-zuhri sai ya zanni sai ya zo ana ce da ibn shahadi. an kalika shi kaka ne na hudu ko ko na uku duk shi suna ne muslim suna ne muhammadu kaka ne muslim kaka na farko ubaidillahi kaka ne na biyu abdullahi kaka ne na uku shahab kila gane shahab sai an ka ce ibnu shahadin an ka danganta ga kakari na hudu kila an gane eh eh kamar da aka ce ma muhammadu an annabi ibrahim alaihi salam ko ba haka ba shi wannan imam-zuhri ya rasu shekara an haihu shekara ta hamsin ga ɗaya bayan hijira ya rasu shekara ta ɗari da ishirin da hudu bayan hijira cikin muwaɗa za mu cin hadisi ne yana da hadisi cikin muwaɗa ɗari da talatin da uku hadisin da hadisin da imam mali ya kawo da ibn shahadi a cikin motsa ɗari da talatin da uku da na farko kila an fahimta nan an yi wani abu wanda kamar masu magana ka cewa ta dini dami. ko ba haka ba imam malik duk cikin hadisan da zai fara bijirowa da su sai fara bijirowa da hadisin son malami ne wanda ya tarbiyyantar da shi shine ibnu shahab zuri ko to haka ko an ka saka bai bukhari zai fara hitowa da hadisi imam malik ya rawaito shi ya fara tun da cewa na farko da hadisin Sufyan bin Uyayna ya fara tun Bukhari da yazo yake zai misali ya shi da wata kaida zai fara hadisin yan Makka tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara rayuwa shi annan fa'al sannan hadisi na biyu hadisin yan Madina to hadisin yan Makka sai dauko na Sufyan bin Uyayna hadisin yan Madina sai dauko na Imam Malik kila fahimta to shi ma Imam Malik ya haka ya fara da hadisin Ibn Shahab az-Zuhri أن عمر ابن شهاب الزهري شيكتي أن عمر بن عبد العزيز حقيقة عمر ابن عبد العزيز شوفوا عمر بن عبد العزيز شيني وانين عمر بن عبد العزيز شيني خليفة نقوم daga cikin jeren giyar kulafa al'amawiyina in ka jera ali al'amawiyawa bayan rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallam musa abubakar Umar Usman Ali waɗannan su aka ce makula fa'ur Rashidun bayan sun wuce da ɗan rikon da Hassan ibn Ali na wata shidda ya wuce sannan ƙarshe sai ya yi hannun oba zuwa ga Muawiya radiyallahu anhu to daga hawan Muawiya radiyallahu anhu zuwa na ƙarshen su Marwanu Ja'adi na goma sha uku wannan tabarat Marwanu Ja'adi daga shekara ta arba'in bayan hijira zuwa shekara ta ɗari da talatin da uku bayan hijira wannan tazarar wannan muddat wannan fasarar ita aka ce ma fasara ta amawiyawa amawiya an yi basara ce goma sha uku to abdulaziz umar bin abdulaziz suna cikin jeran giyar ina fata mun gane ana ce masa umar ibn abdulaziz ibn marwana ibn al-hakami ibn abd al ibn umayya al-qurashi ibn al-qurashi al-makki ya shekare ibn eh, eh, eh, umaru ibn abdulaziz umar ga sunansa ibn abdulaziz sannan ibn marwana ibn al-hakami ibn al ibn umayya sannan sai ka ce mi sannan sai ka ce ibn abdushamsi sannan ka ce al-qurash ibn abdushamsi ibn abdushamsi mun ka tuna shine kaka na uku da usman ibn affana a ce shi da usman ibn affana sun haɗu ta can kila an fahimta radiyallahu anhu shi ma ina nufin Umar ibn Abdul Aziz shi Umar ibn Abdul a yake sarki na khalifa ne ya hau khalifa shekara hijira tana da da 99 bayan hijira ya hau khalifa ya rasu bayan shekara biyu da rabi ma'ana ya rasu hijira tana da shekara ɗaya shekara ɗari da ɗaya shekara biyu da rabi duk cikin jeren giya kula kula amawiyawa duk amawiyawa in dai ka kafiri muawiya radiyallahu anhu yake shi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam min kutabil wahyi in ka cire shi to babu wanda kai Umar bin Abdul Aziz shine afdaluhum gaba daya Umar bin Abdul Aziz ina mun gane shi ya yasa wasu suna azarbadi suna sa cikin khulafa ar-rashidina wa anka ke khulafa ar-rashidina ce guda biyar ce Abubakar Umar Uthman Ali ce Umar ibn Abdul Aziz amma koyi shekaran yake ne azarbaɗi don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ambaci khulafa wa rashidina kuma ya sa kaidi kaidin da in ka ji ai Umar ibn Abdul Aziz kai shigowa don annabi sallallahu alaihi wasallam yace khilafa bayana shekara talatin ta ba ta wuce haka shekara talatin sannan daga baya ta zama mulki to duk wanda ya bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika farauta ko shugabanci bayan shekara talatin aka sa cikin kula fawara shi to da an ka kirga kuma na ƙarshen su talatin ɗin nan cikin cif Hussein ibn Ali na Hassan ibn Ali kina gane radiyallahu anhu yasa malamai sun kace zaka ce kula fawara shi juna guda hudu hakan ko ka ce guda biyar a wajen wasu da sun ka jona ko suka lisa hasan ibn Ali radiyallahu anhu kina mun kace wannan ala kulli halin Umar ibn Abdul Aziz khalifa al-adl khalifa adili kuma malami ko malamin hadisi to shi ga kadiya da ta faru kan haka wannan bakin hadisin zan karanta hadisin yanzu da harashi sai in komo da fassara mun mu san wannan jeren giyar duk ita a ka'ida ingancin hadisi mu fassara shi wannan hadisi in ka tuna hadisi na mu tafi. dunni dun abu marwan dan yahaya ya yi karatu da yahaya yahaya dun yahaya laifi fika ne ya yi karatu da malaminsa imam malik imam malik ba ma fika za ka cewa ba haqqun nas suka ce ko asbatun nas suka ce ko su ce mai jabalun fil himmi kamar yadda wa kamar yadda ibnu hajar ya ambata a cikin takaribu jabalun fil himmi ko ba haka ba yanka ce jabalun himmi fil himmi abda ce ba ta karkashi ba ta raurayawa ta tambaya ce hadisi kaga kai ce in gani ta zauna ha abada saboda haka kuma shi a gaya wajen wajen ingancin hadisi kuma tabbas ya yi karatu da malaminsa ibn shahadi ana cewa duk cikin almajiran ibnu shahadi babu man huwa afdalu min malik duk wanda zai ce ma ali ibn shahab ina sakama ibn shahab malami ne na to kasa da imam malik sai an kan shaka wannan hadisi mutafilun kuma rijaluhu kulluhum thiqatun kila mun gane wannan mun samu shuruɗu na hadisi ingantacce ibn shahab ya zauna da umar bin abdul aziz yana nan wadda hadisa faru gaba gare ta faru saboda haka kuma hadisi shi ma nan muttasilun ya faru gaba gare an kai وني أنكي أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال في هذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروته كذلك كان بشير بن ابي مسعود الانصاري يحدث عن ابيه قال عروة ولقد حدثتني حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر لكن شيء حديث بلا bai kamata a samu lamba biyu ba wannan kalin wata a samu wata sabuwar nan ba bar mu karanta to wannan hadisa ita ta faru gaba ga Muhammad bin Muslim ibn Shahab al-Suhud mustarara mu ta faru shi Umar bin shi ibn Shahab shi ka mu labari yace anna umma anna Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz akhara salata yawman wata rana ya jin Allah wace sallah sai ka ce muna sai ka koma ga musannaf na ibn Abdul Razzaq مصنف لا cabdiلرaزاq yaa أن عمر seedki عبد العزيز أخر العصر يوما اlcasra yawma أخر العصر يوما صح؟ والحديث يفسر بعضه بعضا تكفي آخر الصلاة تكفي عمر بن عبد العزيز وترى يا دينك تسلل العصر لك اتفاق انا اقول تسلل العصر إذن وانا خليفة وانا مكه يا وانا وانت مكه العدد wanda muka ce mai har suna danganta shi suna sa cikin a ar-rashidin ko da yake mulki ba haka ba wanda muka ce haka ba wanda muka ce sai a ce akharu salata kila an gane ko lissa ya tinka ta sallah sai a koma cikin wata ruwaya sai ga ibn shahab ya rawaita yake wata rana muna tare da umar bin abdul aziz wa huwa ala al-minbar fa akhara salata yana bisa minbari sai jinkirta sallah wannan sai malamai suka yi fassara suka fito kaji da ni yana bisa mimbari ni aka bisa mimbari ayan biyu ko dai wa'azi ko karatu ko raba ganima ko shirya yaki ko al'amarin al'umma haka gaban ba ko ba haka ba ya miƙe kawai ya ta surutu ya bin sannan aska wuce ko ba haka ba yana labarin siyasa a'a wani abu na wanda ya kai na al'umman musulmi ta hankali ne ɗau shi da mutanci wannan na biyu cewa an kai a karar talata a fahimci larabci akara salata ko ba haka ba akara salata jinkirta tana ba ta hita ba jinkirta tana ya shiga ni ya shiga wakatu daruri ila fahimce ni ko to sai mu komo sai mu ci akara salata yauman ya jinkirta sallah wata rana ya jinkirta sallah asar an ka shiga laruri ana ana shiga wannan lokacin mutane na ta jira shi a khalifa wannan zai koya ma shugaba shi allu shi allu shi a komi ko ba haka ba illa lokacin zamani ya yawa ne sarkokin shugabanci suka yawa sai zan shugabanni suka kaba ya zan wani yanki sun ba liman suka ba wani ce mai limai zan ba da sallah wani yanki su ba wani mutum wani abu ce kai zan hukunci a ce mai alƙali wani su suka raba waɗannan abubuwa saboda yawan al'amuran kuma ba illa ba ne a asali sun mutum guda da wani kila an fahimta yau to dai jinki da sallah to dama kun san ko cikin al'umma akwai mai ɗan zahiri ko ba haka ba ko cikin talakawa ko cikin almajirai duk wanda kake akwai wani mai dan zahi zahi ko ba haka ba ashe wani ta dan gashe ne an dan dinka da sallah wane ne urwa ibn zubayr faqala fa dakhala alayhi urwa ibn zubayr urwa ibn zubayr urwa ibn zubayr sai shiga yan khalifa kaga ba ko nan shi bai ma shi bai san ma ni akai ba ko yana san sai ji kai lokacin suna wuce ya ina sun yi kawa wanda muka saba sallah ba lokacin wa yana sun yi kai shudi kariya shiga يشجعتنا كنت عن نور المؤمنين أركم المسلمين وضع صلاة ورث ابن الزبير ورث ابن الزبير ورث ابن الزبير فينا أن أن زبير بن العوالي زبير بن العوالي وكان صحابي منذ صلى الله عليه وسلم أن ضب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضب عن النبي صفية ضب عن النبي إذا تهي هو تهي الزبير بن العوالي ba su karuwa sai dai su karuwa zubairu a da an haihu an an ma zubairu bin awali ko ba haka ba ردت المدينة ردتا sai da madina ta ɗau gunza an kai kara saboda an ga tantin yahuda ya kare an haihu su su mutu wa an ta yawa abdullahi ibn zubairi sai daga cikin abadala sai daga cikin abdullan nan guda hudu ko wanda mun ka ambata jijiya to kane ne abdullahi ibn zubairi shine urwa kila an gane sai dai shi abdullahi ibn zubairi an haihu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko urwa ba ne zamanin annabi ba to a yin shekara hijira tana da 22 bayan hijira ma'ana shekara mun sallah sallan goma sha biyu da rasuwa sannan an kai aiki Aisha ta rika shi radiyallahu anha Aisha matan manzo sallah sallah akwai mutane guda uku in karbi an ci Aisha hadisi ya biyo kansu rantse da Allah sha billahi lalli hadisi tabbata siyana sunewa Urwa ibn Zubayr Al-Qasim ibn Muhammad da waɗanda guda biyu yankan filan gane urwatu ibn zubairi ankan sun ta asma'una uwa ce asma'u asma'u ita ce aisha shi yasa ta rike sannan alƙasin bin muhammad ita ma ɗan tana sun alƙasim da ɗan muhammad muhammad ɗan abubakar siddiqu na ƙarin tana waɗanda guda biyu na ukun su amratu bintu abdurrahmani hadisin ta zo na uku ko na hudu ko na biyar insha Allah kila mun fahimta urwatu ibn zubair da aisha ta rasu yace sai dai in kukan bakin cikin na rabu da Aisha ba in kukan san wani abu ba dun dan dan tsammanin akwai wani abu da Aisha ji da ta bata gane ba ban tsammanin ko ni ya sani na san Aisha zauna ya ta zuba mai gaba ɗaya hadisi shikenan huta ta Urwa ibn Zubayr yace to sai shiga da zan ya kama shi an an dinke fasala sai ya shiga ba a kafaru amma irin wannan hikima yayi ba kai tsaye ta gaba tare in kaɗai ya haka ba haka yi ba ya shiga ya ce a ran sarki ya daɗe na tuno wani hadisi in karanta ma wani hadisi karanta min ya ce ga hadisi bari baka wani hadisi annal mughira na shu'bata mughira an sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ibn shu'ba mughira ibn shu'ba akhara salata yawman shi ma ran kaɗai irin haka irin haka ban irin wanda kai shi ma wata na irin haka ko ba haka ba yaa ila hasan kaga dhan san dan ni san yace kor kor ko dal dunya kor ala ko ba haka ba yace ashe ba da rawa roba ashabin mu sallallahu alaihi wasallam babba da cikin gwara san sahaba ya dan dinka ka sallah ko amma bare yanzu kulkin da zai buge da shi sai ce mujira tubin shu'bata wata rana shi ma ya dinka ka sallah ibn abdurrazzaq ya kawo hadisin shi ma yace annal mughira tubin shu'bata akhara al-asara yawman sai sai fassarawa dai dai kadiyar gudata sai sai kiyasi alkiyasu ya zan daidai ga alkiyasu alfarisu ba ko ba haka ba shi ma mujira la'akari ya dinkirta to shi kuma mi an kai wa huwa bil kufa lokacin da mujira ya yi wannan yana kufa in ji shiwa in ji wa shi kuma labari in ka diba bukari za ka ga bukari ya rawaito wannan hadisi kuma harfan bi harfin amma nan sai yace ta المغيرة بن kara salata الصلاة يوما وهو في العراق nan ko ya zo wa huwa bil kufati akwai sabani babu sabani ila an gane kufa tana cikin iraki iraki ita babban ita akasa gaba daya kufa da bagadada da daga cikin ta kamar ce wani yayi kaza yana Najeriya wani yace wani yayi kaza yana Sokoto Sokoto a cikin Najeriya take ko ba haka ba sai wannan in ma akwai wani abu Yahaya ya haya a nan yayi wani kokari ya ƙara fassara muna abinda imam abinda imam al-bukhari ya tunkule ko imam al-bukhari ya ce iraki iraki kuma da ruwa da yawa iraki baka sani ba kufa ta karata ko ba haka ba kirista ko ba haka ba duk baka sani ba na kasta ko duk baka sani ba sai ce a kufa ta shike nan an ƙara labarin an gane ba shi ko abinda ban sani ba shi umar bin abdul aziz lokacin da ya wannan yana ina shi Umar bin Abdulaziz na farko mun dan tsallake labarin ko lokacin da ya wannan yana ina an ba sai mu ce yana Madina kila an gane sannan wannan a wannan lokaci yaushe yadda yana khalifa khalifatul am sarkin musulmi na duk duniya gaba ɗaya sai mu ce a'a a nan ba duk saboda da yana sarkin khalifa na duk duniya gaba ɗaya lokacin Afirka ba Madina take ba don ka kai shi Afirka suna yi ana sha sai mu'awiyar ya sha mai mai da Afirka to kuma duk khulafa al-amawiyina daga muawiya radiyallahu anhu har zuwa na ƙarshen su marwan al-ja'di duk shan sun ka zauna to mun ce wannan kadiya ta faru a madina kenan yaushe lokacin da shi umar bin aziz bin abdul aziz yana gwamnan madina kila gane lokacin walidu ibn abdul malik shi a khalifatul aam an gane ba shi a khalifa shi ko umar bin abdul aziz abdul aziz shi amirul amirul madinati aka cewa amirul madinati mutai wannan fa'ida to da shi shi a dinka da sallah na kufa fa da kala alaihi abu mas'ud al alqari sai shi ko kira ka san kowa da wari ne ko ba haka ba in shi wa bin zubairi ya shiga inda wa ya shiga inda umar bin abdul suna tabi'awa ko ba haka ba to shi mu kira sahabi na kaga sahabi bai ta sahabi bai ta kama sahabi ko ba haka ba to wari ne eh ko wawari ne sahabi dan uwa ne shine abu mas'ud al alqari ko ba haka ba daga wannan ka karantarwa a taɓi wanda ba warin ka ba shi yasa ba mu da hannu ba mu da kafa cikin al'amarin sahabbai ba aikin a sahabi kaza ya yi daidai sahabi kaza shi yadda gaskiya sahabi kaza ya yi kore sahabi kaza shi yadda faɗa sahabi ba aikin kana ba kila an fahimta shiga har matsalar sahabbai kai ta koce koce ce kana kare ba aikin kana ba waɗannan duk uwaye na kila an fahimta ina ganin in ka shigo gida ka iske da uwarka da ubanka suna dande wannan ka shigan ma sai ka shiga mu uban ku buge uwar ko ka shiga mu ku buge uban kaga ba hakuri ko to wannan shi an matsayin mu ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kila abin da kai ka zana ka tafi ka run ko ba su zaka yi kila an fahimta kowa wani da wari ne kai hakiki irin ka wanda kuma ko cikin jerin mu'minai sai an kokari aka saka ko sai an kokari kware da gaske to kaga kowa da jira mujira bin shu'bata sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan akwai kowa akwai tabi'i akwai sahabba amma wacce ga waje ne abu masu al-ansari kila gani abu mas'ul al-ansari kina suka ce ma uquba ibn amrin al-badri suna ne tun na amr a rike wannan yana kawo confusion sosai cikin karatu ba ibn mas'udin ba abu mas'udin a kiyaye abu mas'udin al-ansari kila gani amma sunansa uqubatu ibn amr al al'adai, an gane ba ƙarin fa'ida cewa alƙalan dun a kiyaye ɗan badar ba mazaunin badar da badar ba ya cikin waɗanda aka cewa ana ce musu alƙalari amma ba su yakin badar ba sun kai kina fahimci wannan abu wasu da alƙari sai inda mujira sai ce ma mujira ba mujira ni a wannan tabiya ni a wannan tabiya ni a wannan tabiya mujira wannan ya yi a kan faɗa-faɗa a kan zargi ta na wayi ne fa fahimta ta saba mu jira to Allah ne awon ga dabi'a alasa kada alinta eh ashe baka sani ba kai da ni duka mun sani mun zauna tare da manzon sallallahu alaihi wasallam abuna sananne mun sani ashe baka sani ba anna jibrila jibrilu nazala shi ya sauka da kai ne Allah Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda ya zo ya sauka yayi sallah manzon Allah ya fi shi sun kai tare kila ku fahimta hadisin ma ta sai an kai karshe za ka gana bai takalmi mun fahimci wannan ba kar ku mantawa dan urwatu ka faɗa ma Umar bin ba ba su labarin yadda takaddamar da ta faru tsakanin Abu Bakr bin Ansari da Mujahid bin Shu'bata shi ma yana son ya karanta sai a kake ko ba haka ba irin ɗabi'a malaminka kaga wannan wani aiki wanda ba daidai ba to kaga kana iya towa ka dan azurta hin ta tawo littafin kaka malam ka san ka tsari na misalin misali wani fato sai ya ja mai ja mai kila matsala tana na sai an kai ko ba haka sai ya karanta ta sai ya sai ji matsala sai to Allah ya sauki an ga mun shiga ciki ko ba haka ba gobe zai gyara Allah su ba garin da garin za ka yi ba ko ba haka ba eh to shi na an ba hadisi ciki ne an da mai da rabi to abu ya faru da jibril ya saba da an kai isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله جرن ننجي عنك إسرائيل عنك دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مقارن سنعي سيقا جمجي الظهر مقارن الظهر تقارن سيقا جمجي الظهر أريك وانا قوين مهم جدا سيسوكا سيسوكا سيسوكا النبي صلى الله عليه وسلم كاشم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيسوكا أي شيء لا الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة أبو داود يكاو هكا إلى أن غاني وانا لوكا تسابي شرع صلى أنك تعالو النبي صلى الله عليه وسلم في شريعة تكوني صلى sai jibiru na sallah annabi na biyar jibrilu mutane na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su ganin jibiru suna ganin annabi ko ba haka ba wuri ke wannan point jibrilu alliman nawa na annabi annabi an liman nawa ko ba haka ba abin mu zo ga wannan kadiyar son muka mu majaddade hukuncin da muka karatu ciki abinda muka son mu karata annabi yace baka san haka an kai ba jibril ya taho sallah sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a tare da shi haka zaka cewa in ka bi arabi da kure wannan sai ka so ga malami an karanta ma asalla rasul lahi wannan suna cewa a ta'qili suka ce mata a ta'qili da jibril yi wani yanki annabi ya iri ba sai ba suka cewa ba sallah jibril yi salla da ya salla ne asalla rasul lahi manzo Allah ta ce sai salla haka bane kila gane sallah sallah rasulullah kare suka yi sallah kila gane kace sallah azhar ko ai kenan ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العصر كتاه يسعو كيف أنا بتحمي يصلى أنت كاش عتك أصلاة ثانية كاش جبريل يصلى بعرض النبي جبريل نبى من صلى الله عليه وسلم النبي نبى صلى إن يكبر النبي يكبر صبيت يكبر ركوعي النبي ركوعي صبيت ركوعي أكن هزوا أهل قاري ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم gari ba kenan ko sun masalla sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam isha kenan ko sun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kace sallah subahin kenan da an ka gama sallah ثم قال في النبي يكفي في هذا ثم قال فرلا في هذا أمرت أنا نمو الإمام مالك كما جوات نسخة جوات نسخة في هذا أمرت إن هذا الكلام أقول أحد كما بخاري حتى يتاوش في هذا أمرت من نبغونا نيناوا في هذا أمرت في لما سوانا بغونا bi haza umirtu masha Allah kuma dukan su inganta suna duk mu kure kawai sai ka san wanda ya magana in ka san wanda ya magana ka huta in ka ce bi haza umirta fataha ta'un lil mukhatabi ko wanda aka magana sai jibril yake to ya rasulullahi haka an wannan an ka umurce ka kawai na zo in sallah ne tun ka gani ka ci gaba kai an ka umurta da haka an ka umurce ka saka kauce kila an gane sai ha umirta sai ka ce magana jibrilu ina ba ta mun gane in kuma ka ce haza umirtu sai ka ce magana wa shi ma sai ka ce magana annabi ko ta jibrilu wa sun wasara in ka ce haza umirtu ba guda in ka ce haza umirtu sara ya halatta ko ka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka danganta ga ga jibrilu sun ka ce haza umirtu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai ya ce musu to haka an ka umurtan sun koya muku wanda aka sallah annabi kenan ko kuma ka ce jibin ya faɗa haka nan shi yace bi haza umirtu yace ma annabi haka an ka umurtan in zo in gwada ma lokaci kila an gane kuma duk waɗannan magabata ka sun fasata kila an fahimci wannan ko to bi haza umurtu, da wannan an ka umurce ka dan an ka umurce annabi na yayi sallah wani lokaci lokacin da jibin ya sauka koya mai sai wuce lokacin shi a cikin hudun kila an gane fake hudun ashe lokacin nan da ai mu in ji wa abu masu ansari sai mu jira da ni abu masu ansari mun san lokacin nan da annabi ya tara mai muna wannan sallah mun san lokacin nan kai ka sani ni na sani ba wanda lokacin na ba ni haka haka ban lokacin ya wuce alhali kai ka san karantarwa annabi ni na san karantarwa ce ka san lokacin da annabi ya mana sallah ni na sani aka wuce wannan lokacin kina kun gane haka imam mali ya rawaito hadisin haka dun wadodi sun karoto hadisi in ba mu wadda guda ba موضع قد يتوى حديثا لكسرات يكتب ثم صلى لا رسول الله صلى الله ba koya to shi ko wancan wancan wa sai da ya maimaita ta sun goma ma'ana sai da ya karanta da shi Allah yin biyu sai ce harkun yini yin yinin harkun ya karanta da shi awwal waqtil mukhtar wa ta gari sai zo ya da shi akhirul waqtil muqtani sannan ni sanne ke masa da hada umarsa kila gane tsakanin sallar jiya da azharin din jiya da ni ma ita ba'da zawali da yau azharin din yau da ni ma ita kila yasiru zullu kulli shay'in mithluhu da ni ma ita tsakanin haka nan da hada umarsa kila gane wasu ruwaye sun kabaitowa amma nan imam malik ya ruwaito ruwaya guda lafazi guda kuma ta yi inganci don ta yi yawa kila fahimta ala kulli halin mujira eh abu masud al-ansari yana ta zargin ko ko da mujira da yake wari ne na nuna kabbar sallah urwatu bin zubair ta tace yana karantar da umar bin abdul aziz yana yana yarar bisa kabbar sallah lokacin wuce kila gane shi kaga babu abin da ka gyara ƙarshen al'umma sai abin da ya gyara harkonta abin da sahabbai sun ka gyara wa junansu shi na tabi'awa za su gyara junansu da shi abin da tabi'a sun a gyara junansu da shi shi na imam malik sun ya gyara tsakaninsu da shi kuma shi na muka sun mu gyara ina fatan mun gane lokaci ya yi na sani ba malam ka da hadisi فقال عمر بن عبد العزيز فصار له abin ban mamaki ko ni karatun akwai abin da baka sani ba Umar bin Abi Azizi khalifa ne babban khalifa adili ko ba haka ba kuma na hada muku mallami na amma wai abin ban mamaki bai taɓa jin wani hadisi shi ga ai kwata kwata bai taɓa jin wani hadisi da urwatu yanzu faɗa mai ba bale kai a hada ma hadisi ka ce kawai baka taɓa jinewa tunda baka taɓa jinewa kai ko ba haka ba eh ya ce tunda ka taɓa kai bai taɓa jinewa amma shi ya hujja kuma bai ko ba haka ba khalifan manzo eh, khalifa gwarzo na duniya ba hadisi ba sai mamaki yace قال عمر ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز يبي بعروة يبكي ايه لما تحدث به يا عروة خير عروة عروة هو منك حدث هو منك حدث هوا هوا إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت صلاته أنا صلت كي ويجب أن يشكر يسمد من صلى الله عليه وسلم ala haka ka suka suka kana min hala hatta da lokacin sallah jibril ya koya ma annabi shi zamanin umar duk zamani ne ko ba haka ba ishtihadi na na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk wannan kadiyar tana cikin kadiyar da ibn abdul bari ya fada da a cikin ta sannan kuma sai shi ma da a cikin tafsirin al-hawari kace babu wani wanda sai da ya koyo da shi zaton umar ibn abdul aziz intihadin manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam shi yace ya kansa yau sai ji wani samun karatu a'a shin waya shi hadda sallar ma amma sallar ba lokacin ma a cikin ya sauke hudu eh lokacin ma manzon shi ya sauke hudu ko ba haka ba nan a kakaki abu biyu na umar na tuhumar urwa ina ji wangana ba ko ba haka ba na biya ɓoye gare ko ba haka ba ka'idan malamin hadisi ko da mun san gaskiyarta, ko ba haka ba in ta fi kowa gaskiya in ka faɗi magana sai mun ka ce sai mun ce ina ka jiya ko ina ka in dai matsala hadisi ce ko oh, sai ce kai urwa ka san abin da ka faɗi sai urwa yake yanzu urwa zai ba sanadi ala urwa sai urwa yake kazalika kana bashiru ibn adim al-ansari ki kowa ya san urwa bai zamu yi da abu masudin al-ansari ba ko ba haka ba urwa a madina ya tashi a gidan aisha ba a iraki ko a kufa ba sai inda kadiya ta faru inda mujira ya dinki ta sallar asar a au mas'ul al-ansari ya zai mai wa magana san yake ba amma kana madina ba kai lokacin ba ya an ka kafsani sai kazalika kana bashiru ibn abi mas'ud al-ansari haka nan bashiru ibn abi mas'ud al-ansari haka ya kasance wa hadisu an aziz ka ba mu labar daga babani bashiru ibnu al mas'ud al-ansari kake faɗa mana baba ne yi wanga abu haka an kai kida na fata mun Sai kenan hadisin daga urwa daga bashiru daga abu mas'ud al-ansari hadisi ya zama mutasil wa abashiru ikatun asatun nasi ne su in kaso in kuma kaso ka ce sahabiyun ka huta kila gane sun suna cewa bashiru ibnu al mas'ud al-ansari sahabiyun أو مسؤول الأنصاري صحابي duk abin da za a yabon ka duk kalmar za mu samu ta girmamawa ko ka ce tikatu ko ka ce sabtu ko ka ce asafun nasu ko ka ce asafun nasu ko ka ce awsaqun nasu da an ce sahayi an gama duk sai ko wace kina ka gane to saboda haka wannan shi bashiru sika ya karɓo ga baba ne a wannan suri ansari hadisi ya zama tasiri ko bai zama ba sai mu ce hadisi mun samu daga wa daga daga yahya bin yahya laifi daya shi yahya bin laifi daga imam malik ma malik da muhammad ibn muslim ibn zuhri ibn gaba gare urwatu ya bada labarin da saboda haka daga urwatu shi ko urwatu daga bashiru ibn abi mas'ud al-ansari shi ko abu mas'ud al-ansari gaba gare hankali haka nan ko ba haka ba iya kan bayani kenan gaba gare hankali shi ya ka ya ce wani hankali ina ba ta mun gane wannan a kila lokaci kala kala urwa urwa yace da ka kuma faɗa ma mu jira ka ji wannan kuma faɗa ma mu eh Umar cikin musulmi khalifa adili in kara ma da wani abu wala kad haddathatni Aisha kun faɗa da kanka kuma uwa ta ita yace bari in kara ma da wani hadisi kuma wallahi Aisha ta bani labari zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma alai kisan ce bai kamata a samu yana da yiwa ci gaba ci gaban hadisin ya hujja aisha sun ya kara ma umar bin abdul ko ba nan ba ta hujja ba ce wallahi aisha ta ba labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli al-asr yana sallar al-asr والشمس واو الحي واو واو الحي والشمس الهالي رانا معنى قسم رانا في حجرتها yana قسم عشر عائشة قبل أن تظهر قاموا رانا كجنس samu ranar ka za mu fassara kila gani tsarin nina tsarin akidi na gani da bai kamata ka dinki ka san abai don tsoho Aisha ana yan kila gani to in ya zan rana ta karkata yamma ko rana ta karkata yamma haskin haskin na ranar yana shin hidawa, shin hidawa da kowa misali yanzu inda da la'asar ka zuwa da masallaci kan kace lokacin la'asar kowa da kowace zaka ga haske hasken rana ya ya hasko ko ba haka ba to Aisha tana sallah lokacin eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace ce manzon Allah yana sallah lokacin a sai hasken ya ganye ba a sai ka dangara ba in dangara sai ni sai hasken na rana sai rinka ba ko alama an jinkirta da yawa alamar shi Umar ya dan jinkirta sallah lokacin ya wuce lokacin da Aisha ka sallah in wata tashi da wannan Imam Malik duk da wani fikihu a ba imam malik to ya mai misala mutum na min suna ne abu zai kunya ta muhammad ibn abi zai ko muhammad ko abdullahi ko ibn abi zai ko abdullahi ibn abi zai abu muhammadin abdullahi ibn abi zai abu muhammadin abdullahi ibn abi zai alqirawani yace idan ta tsaya gabas baka karkace ba baka ga kanka ba soke kanka ba yanzu in rana na ɗibin kusurka kar da hala wakatul asai kila gane da wannan ya iskin faɗi sai ka yi daidai kila gane kakka da kanka kakka soke kanka kakka karkata kakka yi haka in ya zanta buɗe idonka rana na kallonka lokacin da aka yayi masu ilin sai su riba mana, ko ba haka ba ba ilin salki gara amma sai a diba karshen karshen wannan hadisi kila an fahimta Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah lokacin da rana ke haka rana tana bibi ta shigo ta shigo dakin da rana kuma ba ta shigo a ɗaki sai in ya zan ba ta soke kanka ba in ka soke kanka ƙasa za ka dibi in ka saka kanka filin za ka dibi ko ba haka ba in ka yi daura da daura da rana kana cikin daki kuma ta kowa ka da rana to lokacin la'asa kila an gane na ji an yi shiru ya hita to wannan shine urwatu kafa Umar bin Abdul Aziz hujja ko dalili na cewa to gashi yanzu kowa san lokacin ya wuce kiran gane karatu karatu shagube shagube na raggi nasiha nasiha ko yawwa haka aka yi to ina fata kila mun gane wannan a lokaci yayi akwai abubuwa da yawa cikin hadisin za mu takaita a nan insha Allah kila idan muka dawo ka na gaba sai mu ƙara fidda fiƙihun da aka samu cikin hadisin da wasu ɗan matsalolin da aka kila tsaron za a samu cikin hadisin akan fiqhu ko ko malaman hadisi kila an fahimta don wani hadisi in ka fahimce shi zai walwale ma kila kusan hadisi na ɗari musu ɗaka duk matsaloli za ka cimma sai an same su cikin wani hadisi da amsoshin su amma ina fata saboda lokaci mun wuce lokacin da minti shida sai aka tana in Allah so karatu na gaba Allah insha Allah mu dai lokaci da wasu abubuwa da amma abin da ke damuwa ta shi ne al'amarin musulmi bai dame ni ba kuma bai sha min kai ba ko akwai shawarar da za ka dora ni a kai da kuma addu'o'i inda ya dace gindin yi, na gode Allah saka da to alhamdulillah abu mai abu da yawa mutuwa ta zo kasuwa amma ku shawara ta farko ina ba sani ko mutane sun yi a ah, wata bai Allah take tambaya ko kuma ke nema a tsara masa wani bayani al'amarin musulunci bai shafe ta ko ko bai dame ta kila musulmi sun shiga matsala sun shiga kaza an kashe musulmi an ci mutuncin musulunci an yi kaza an yi kaza amma duk ba su da komi a zuciyarta kila ba su jin bakin ciki kamar irin mafi yawan musulmi yanzu bai jin bakin ciki bai taɓa jin fashin rai don an ci zarafin musulunci an ci zarafin addini to wannan sai mu ce alhamdulillahi muna taya ta murna ita wannan boye Allah murna ta farko ta gano tana da matsala ko ba haka ba har ta gano tana da matsala wannan shine murna daidai take da hadisin manzo sallallahu alaihi wani yazo ya ce ya rasulullah kullun ina zaune ina ni kadai sai in ji wata kalima ta wani abu ya fito na cikin musulunci game da musulunci wata kalima mai muni wadda in na hurta ta in hurta wannan magana kila gara in mulmulo daga dutse gudun wato ya yi zama halaka duka in wurta ta ya an fahimta wato wata kalma da haka bi ta san wani mutum na bin wani lokaci kamar ya zagi annabi ko kamar a ce Allah in gurungun ko ko ku kamar ya yi da wani kalima ga muni yake yana jin haka nan manzon Allah ya ba shi magani manzon Allah sai ce fa zalika fariqul iman wannan shi a kan tagariya shi a kan imani ko ba haka ba ulama hadisi sun kawo mana sun ce ba kaji kamar ka Allah ko ka baci annabi ko kare da mutum shi asalihul imani ba hmm. da sun tafi abinda mamman Allah sallallahu alaihi wasallam ya bishara da shi jin dama ma wannan ya taho har yana neman mafita to imani ne ya fara sa. Ina an fahimta saboda haka zamu ce ta wannan buya Allah alhamdulillah an fara gano filalin rai abu na biyu sai ne sai ke ci gaba da roƙon Allah sai kage su kage da roƙon Allah da tawamuri da Allah da tsari salloli musamman salloli da farillai kuma in suna iya hada da na firfiri ko ba haka ba wa ma ta karraba ilayya abdi bi shirin a haɓa ilayya mai masarati wala ya zalo abdi ya ta karraba ilayya bin nawafili ta uhibba sai idza ahabbtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha mutum sai gushewa yana bauta ma Allah Allah ya so shi in ya so shi Allah ya ce sai in zan ji in zan gani ne in zan hannu in zan tsawa sai malamai sun fasara sun ce sai Allah ya hana mai sabon Allah sannan Allah ya sa mai imani shi a waɗannan to in Allah ta tsare ibada ta tsare sallah ta tsare wasu nafil za ta samu kuma hadisi ya ta tabbatar da haka an zo wajen mu sallallahu alaihi ana gulman wani ya rasulullahi kaga wani san ya ya rasulullahi wani kaza kaza yake ku yana sallah an kace yana yace zai bari annabi yake yana an yana zai bari ko ni an yana zai bari tsari zai bari kuma haka an kai kuma ya bari inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar zai bari kuma ya bari hadisi ne ingantacce saboda haka zamu ce ka dace da roƙon Allah da ibada abu na ciko na gaba ka ƙaurace ma wasu abokai ko kawaye waɗanda kawaye masharanta miyagun kawaye waɗanda ba su babu da addini sau na gari banza ɗan iska duk da kaurace mu da shiga cikin salihan mata wannan shi ma shara'i na jigo na daga cikin sharuɗan gyara shi hadisin wanda ya kashe mutum ɗari yana neman hanyar gyara shi a karanta ya karanta shi mu Yadda ka bar wannan ƙasa a koma can wata ƙasa inda ba a saba ma Allah ko ba haka kila mun san wannan kenan sai ka hita cikin miyagun mutane saboda haka ta hita da ta kaurace ma waɗanda sannan abu na gaba mu kuma insha Allah muna taya ta addu'a ubangiji Allah shirye da ita Allah ya taimake ta Allah ya mai da hankalinta zuwa ga shari'a ina ganin wadda wannan zama rufe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk